shekara dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu biyar, wanda ya yi daidai da watan eh, kalandar nasara sha takwas ga watan sha ɗaya miladiya uku, yau ita ce rana ta biyu da za mu yi karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin adabin nufus na babban malami alhafiz abubakar bin muhammad bin al bin abdullahi wadda ake mai laƙabi da al'ajurri wadda idan ba a manta ba a wancan mako mun karanta tarjamarsa tarihinsa haihuwansa iliminsa tasowansa wallafe wallafansa wadda wannan littafi babban malami da ake kira da abu ubaida mashhur bin hassan ali salman ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban babban malamin hadisi al'allama muhammad nasiruddin al'albani ya yi ta'aliki ya yi ta hadisan da ainihin shi malam ah, al'ajurri ya kawo a cikin wannan littafi na adabin nufus da haka yanzu kai tsaye za mu je shafi na biyu a littafin inda ya ce muƙaddimatu al-muhaqqiq wato muƙaddima da ƙarin bayani na wanda ya ta haƙiƙi na wannan littafi da ke hannunmu ya fara da inna alhamdulillah lallai godiya ta Allah ce nahmaduhu kullum muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaransa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman kariyar Allah da tsarinsa daga sharrin kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina muna neman tsarin Allah ya kare mu daga munanan ayyukanmu mai yahdihillah duk wanda Allah ya shiryatar fahuwal muhtad to shine shiryayye wa man yudlil fala hadiya la kuma duk wanda Allah ya batar to babu mai iya shiryatar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu wani abun bautawa bisa ga cancanta face Allah shi kaɗansa wanda bai da abokin tarayya a sama ko a ƙasa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul kuma na shaida na tabbatar lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane ba bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da malin ya kawo shi ake kira khutubatul haja wanda wannan khutubatul haja musamman malam Nasiruddin al-Albani ya yi wani littafi wanda girmansa bai wuce littafin da ke hannunmu ba ya sa masa khutubatul haja wadda wannan khutubatul haja ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake buɗe dukkan hudubobinsa idan ya zo gabatar da huduba ko a juma'a ko a idi ko a wani taro in dai zai fara magana sai ya gabatar da wannan khutuba mai tsada mai albarka don haka malam ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda mu ma muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba'at bayan wannan fahaza juzu'u adabin nufus malam mashur ya ce wannan wani ɓangare ne na wannan littafi da ake kira da adabun nufus lil hafizil imam na babban malamin hadisi babban malamin addini da ake kira da abubakar bin muhammad bin hussein bin abdullah wadda ake danganta shi zuwa ga garinsu ake ce mai al'ajurri malam mashuru ya ce a'amalu ala ta haƙiƙihi na yi aiki a wannan littafi wajen tantance abubuwan da yake cikin littafin watakila za a iya samun wani harafi ya faɗi ko wata jumla ta goge shi sai ya ƙoƙari ya nemo asalin zancen ya jona ta sannan wata khariji a hadifihi wa atharihi aikina na biyu na yi ƙoƙarin fitar da hadisan da yake cikin littafin da wasu athar wasu maganganu na sahabbai da aka samu zan yi ƙoƙari in faɗi hadisin in faɗi matsayin hadisin ya inganta ko bai inganta ba in ya inganta sahihi ne ko hasan ko yaya abin yake su wane ne suka rawaito sannan athar zan yi ƙoƙari in danganta maganar da aka cira tota daga wannan sahabin da inda aka samu ta yace mu'tamidan amma ina mai dogaro ala nuskhatil khattiyya al mahfuza bil maktabati zahiriyya na dogara ne da nuskha wato kwafi na al khat wanda aka yi mai rubutun hannu ba bugu ba shine kuke kira bugun menene kuke kira ina irin ƙur'anin daɗin da ake rubuta mai kuke kiran shi bugun me bugun misira al-makhatut kun ga makhatut bugun hannu bugun hannu yawa bugun hannu yanzu ka shine bugun zariya ko <laughs> wanda kaga wannan ilimi ne fa wanda sai an zauna a gaban malamai sun koyar da kai shi in ba ka ba ba abin da za ka iya karantawa Yace to na yi ƙoƙari na dogara da wannan nuskha wadda aka kiyaye ta a labirari na zahiriya wadda take tata raƙam tana ƙarƙashin akwati ko kanta mai lamba na ɗari biyu da arba'in da takwas in ka je maktabatun zahiriya kanta mai lamba ɗari biyu da arba'in da takwas za ka ga wannan Yace ce gumna rakam wato a cikin jerin gwanan wa'annan lambobi lamba na 29 zuwa lamba a lamba na 23 zuwa lamba na 29 yace wa nasaba hadha aljuzu lil ajurri alkattani fi risalati almustatrifa malam alkattani ya danganta wannan yanki wannan bangare na wannan littafi na al'ajurri a cikin littafi littafinsa mai suna risala al-mustatrifa a shafi na 53 wasazkin fi tarihi a turath arabi haka ma malam sazkin ya danganta wannan littafi ga malam al a littafinsa mai suna tarihi at arabi a juzi'i na ɗaya mai lamba na 392 eh, wa shaykhun albani haka ma malamin mu malam albani shi ma ya kawo wannan fifi harisin makhatutatun zahiriya a cikin wato kamus na makhatutat na maktabar zahiriya a shafi na biyu ya ce wal makhatut naqisun min akhirihi amma shi wannan bugun hannun akwai ɗan tawaya a ƙarshensa ya ce wa zafartu amma Allah ya taimake ni na ci nasara bi ba'adi menene attat mim attat matin lahu inda ibn al-jauzi na samu cikonsa na samu cikon wannan rubutu a littafin ibn al-jauzi mai suna zammil hawa sine na samu sai na kammala shi yace ce wa hawaltu jahida na yi matuƙar ƙoƙari na me a ahadithi wa atharihi wajen in yi takhariji in fitar in tantance hadisan da ke cikin wannan littafi da athar ɗin da ke cikin littafin wal hukumu alaiha da kuma hukuncin wa'annan hadisan ya inganta ko bai inganta ba yace ala wifqi ma taqtadihi as-sin'atu al-hadithiyya a bisa yadda ya dace da sana'ar kanikancin hadisi ta hukuntar yawa na bi tsarin ilimin hadisi ne ba wai da kanai ba ko da sarrai a'a sannan wata aliku ala mara aitu muhimman wa daruriyan kuma na yi ƙarin bayani shine ta'aliki na ɗan yi ƙarin haske da ƙarin bayani ala ma ra'aituhu muhimman akan duk abin da na ga akwai mahimmancin yi ƙarin bayani wa daruriyan ko abin da ya tilastu a yi bayani a kai na yi bayani a kai wallahu almuwaffiqu lil khairat Allah shi ne mai datar da bayi ga alkhairai walhadi lis salihat Allah shi ke shiryatar da bayi izuwa ga kyawawan ayyuka wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kataba abu ubaida wanda ya wannan rubutu shine Abu Ubaida wanda asalin sunansa shine mashhur bin Hassan Alu Salman al-Urdun Amman shikenan sai mu je shafi na biyar za mu shiga karatu kai tsaye Malam Al'ajirri ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, zikirul hazari minan nafs, bayani da ambato dangane da gargaɗi game da rai dangane da taka tsantsan game da rai wannan ran da ke jikinmu a matsayinka na mai rayuwa to akwai buƙatan ka yi tsantseni in ka sara ka duba in ka ciza ka hura in ka sake mata akala to za a yi bawan bawan ba uwan ba ɗan Allah ya kare ƙala abubakar muhammad bin al-hussein al'ajurri ya ce alhamdulillah bai ni'amatihi ta salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda dukkan kyawawan al'amura da ni'imarsa suke cika yawa ba dabara ka bace ba iyawa ka bace wannan yana daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da mutum ya sami biyan bukata ya sami cin nasara akan wani abin da ya sa a gaba sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatummu salihat alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatummu as-salihat sannan yace walhamdulillahi ala kulli hal kuma godiya ta tabbata ga Allah a kowane irin yanayi a kowane irin hali a kowane irin matsayi shi ma wannan ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda baka tsammanin ya faru ba haka kaso ba sai ya zo a wani yanayi to madadin a yi tsaki madadin a yi maganganu sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal wato ka gode wa Allah a halin ni'ima haka kuma ka gode wa Allah a halin musiba sau da yawa Allah ai yakan sa rahama a cikin me a cikin musiba a cikin musiba sai Allah ya sa rahama ka ɗauki kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Khidir me ya faru sun hau jirgin ruwa ko ba ka ba aka ɗauke su aka karrama su Khidir ya ɗauko gatarinsa ya huda jirgin mutane wadda kaga masu jirgin bai musu daɗi ba ya mutane masu mutunci su aka ramakumullah ga gemu ga saje ga rawani ga ɗangalallen wando ga asuwaki ga kamala ta mutanen kirki kuma aka ramakallahu daga taimako ka yi irin wannan aika-aika amma da ya zo yake fassara dalilin sai ya zamanto ashe taimakon su yi ya ce an safina amma fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba yace kaga wannan jirgin da muka hau ta wasu talakawa ne wanda suke amfani da shi suke samun taro sisi suke rufe asirin kansu yace nayi nufin in dan aibanta in ɗan ɓalgace ta fa'aratu ana ibaha dalili kuwa wa kana wara'ahum malik a gabansu akwai wani sarki ɗabi'ansa ya ahudu kulla safinatin ghasba duk wani jirgi da ya gani mai kyau babu faci babu ɗauri lafiyayye sai ya kwaci sai ce jirgin ya zama na masarauta amma in ya ga akwai faci sai ya kyale muku kayanku to kaga yanzu Allah ya sa rahama a cikin mai ibtila'i haka a cikin dai kisan annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan yaro da annabi Khidir ya kashe har annabi Musa ce da shi a katalta nafsan zakiya bi ghairi nafs yanzu ka kashe rai mai tsarki mara zunubi ba tare da ita ma ta kashe wani rai ba shi kai laqad ta sha'an nukura ka fa zo da abin kyama lamarin nan akwai abin dubawa amma da ya zo yake mai fassara fa ce shi wannan yaron iyayensa muminai ne amma idan ya rayu ya girma za a yi tantirin arni za a yi tantirin kangararren bawa wanda a hakan zai zo ya juya iyayen su bi ra'ayinsa ko a rayuwar mu ta yau da kullum ba yana faruwa ba don haka Allah maɗaukakin sarki a ƙaddaransa bai ƙaddara su su zamanto kafirai ba saboda haka ya hukunta wannan yaron ga yadda za a yi da shi da haka annabi khidir ya kashe shi don haka inda ya rayu tare da su to ko shakka babu da ya illanta iyayen saboda haka a matsayinka na musulmi kowane irin yanayi ka ce alhamdulillah alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatummu salihat ta waru kenan ta yi daidai komai na tafiya zanzan amma idan ta yi maka ɗaurin tantan to ka ce alhamdulillah ala kulli hal wa sallallahu ala muhammadin nabi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jima'i, da ainihin zuriyarsa ga baki ɗayansu wa billahi asta'in malin ya ce to ni dai da Allah nake neman taimako kaga duk wannan darasi ne da ya kamata da ni da kai mu koya duk abin da za ka yi ka nemi taimako da Allah kada ka ɗauki wayanka shi yake baka abin da kake so ko eh, ƙwarewarka ko girman kwalinka a'a duk wani abu da za ka yi ka nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki in Allah ya shiga cikin lamarinka ba ka tabewa amma ba'ad bayan wannan malin ya ce waffaqana Allahu wa iyyakum lirrashadi min alqawli wal amal Allah Allah ya yi mana gamo daga tar Allah ya datar da mu wa iyakun da kuma kaga ya rubuta littafin nan shekaru masu yawa yanzu wannan addu'an da ni da ka ya shafi mu tun da gashi mun zo muna karantawa ko Allah ya datar da mu da ku game lirrashad ga shirya Allah ya ɗora mu akan shirya min ƙauli na magana wal'amal da aiki duk sanda za mu yi magana ya zamanto muna faɗan abin da ike na daidai duk sanda za mu yi aiki ya zamanto muna aiki na daidai wa wa iyakum min shururi anfusina kuma ya tsare mu da kuma daga sharrin kawunanmu sharrin ranka sharrin zuciyarka wa min sayyi'ati a'malina kuma ya tsare mu ya kare mu daga munanan ayyukanmu innahu sami'un qari lallai shi Allah nan da muke roƙo ya datar da mu muke roƙo ya tsare mu daga sharruka na ayyukanmu da ranmu lallai mai ji ne ya ji sannan ƙarebun kusa ike da bayinsa subhanahu wa ta'ala malace i'lamu kai mai karatu ko masu karatu ku sani annallaha jalla zikiruhu lallai Allah wanda ambatansa ya girmama zakaran nafsa ya ambaci rai ya yi magana a kan rai fi ghairi maudu'in ba wuri ɗaya ba gurare da yawa min kitabihi a cikin littafinsa Allah ya yi magana a kan rai منبها بمعاني كثيرة كلها تدل على الحذر من النفس wanda wannan magana da Allah ya yi a kan ran da ke jikinmu ya yi ne a babin jan hankali a babin faɗakarwa bi ma'ani kafira wadda wannan jan hankalin ya zo da su da ma'anoni masu yawa wadda wa'annan ma'anonin kulle ha gaba ɗayansu ta dullu alal hazar suna nunawa suna shiryatarwa suna faɗakarwa akan taka tsantsan akan sauna minan nafsi game da rai game da rai suna jan hankali suna jan kunne game da rai yawa je yawon neman makiyinka babban makiyinka tare kuke tafiya tare kuke bacci tare kuke tashi ko ina bai rabuwa da kai to amma ka ga mu a ɗabi'an mu duk abin da ya faru shege shaidan bayan kuma kai ne shaidanin ina ganin shaidan fa da yana bayyana da ya kamata ya ɗauki lauya Allah ya kamata ya ɗauki lauya saboda so da yawa kai ne shaidanin amma sai ka ce shaidan sharrin shaidan amma da wuya ka ji mutum ce kai wallahi sharrin raina ne eh illar raina ne inna nafsa amaratun bisu da haka za mu ga a alkur'ani kamar da malam zai kawo ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana a kan rai a cikin littafinsa a gurare da yawa a matsayin jan hankali ya yi wannan bayanin da ma'anoni daban-daban domin ya ja hankalin bayi su yi taka tsantsan su yi hankali da rai malin ya ce akhbarana maulana karimu majibincinmu masoyinmu Allah mai karamci ya ba mu labari annaha cewa wannan ran da ke jikinmu ɗabi'arta tamilu ila ma Hawahu ɗabi'arta shine tana karkata ne zuwa ga duk abin da take so ɗabi'ar rai tana karkata ne ga duk abin da take so ya yi daidai bai yi daidai ba zai zubar da mutunci ba zai zubar da mutunci ba za a samu lada ba za a samu lada ba zunubi za a samu tsinuwa za a samu ɗabi'a ta kawai duk abin da ita ta so to tana karkata ne zuwa gare shi mimma lahafihi fihi min ladda ga duk wani abin da cikinsa akwai jin daɗinta za ku ga daga ƙasa ya sa lamba sai ce saƙata min al'asul ai za ku ga min ɗin ya sa shi mai in bracket wato a asali wannan kalmar min ɗin ta faɗi to sai ya je ya ƙwaƙulo ta a inda take shine ya sa maka ita ɗaya daga cikin aikinsa da ya ce zai yi kenan kuna fahimta ai ya ce to don haka ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa ɗabi'ar rai shine tana karkata izuwa ga duk abin da ta so take bukata na jin daɗi wa qad alimat annaha qad nuhiyat anhu alhalin ita ran tana da sanin an hana ta wannan abu an hana ta wannan abu shi yasa Allah da hikima yake da ya halici aljanna ya zuba kayan alatu ya baibaye ta da duk abin da mutum in ya ji labari ba zai bari a yi ban da shi ba sai ya lullube ta kuma da dukkan dangin abin da rai take kyama su amana su gaskiya su sallah su azumi su karatun ƙur'ani su tasbihi su sa hijabi su sa niƙabi su ɗa'a ga miji su ciyar da iyali su ɗaukan ɗawainiya su ba da haƙoƙi duk wani dangin abin da rai ba ta so sai aka je aka zuba a aljanna saboda ka yi yaƙi da ranka saboda ba za ta yadda ka je ba sai dai ka ja ta da ƙarfin tsiya yanzu ga shi za a shiga hunturu ku kana ji ana hayya ala sala a lokacin baccin yake ƙara daɗi eh wallahi a lokacin baccin yake ƙara daɗi shi dan zai zo ce miƙe wallahi miƙe wallahu gafurur rahim eh ka san mu akwai iya kawo uzuri a inda ba uzurin ba karɓaɓɓe ba amma za mu kawo uzuri da ya halicci jahannama ya zuba dukkan dangin bala'i a ciki rai in ta san da labarin gurin wallahi ba za ta yi da ta shiga ba sai aka ce to a lullube ta da dukkan dangin abin da rai yake so shi yasa san rai bacin rai wallahi ina gaya muku yan uwa duk wanda ya biyewa san ransa wallahi ko a duniya sai kaga ya zama mutumin banza sai kaga bai da kima sai kaga bai da mutunci duk mutumin da yake sabawa ransa akan abin da take so wallahi sai kaga ya zauna lafiya mu je mu ci gaba da jin abin da malam yake faɗa mana thumma a'lamana maulana al-karim sannan Allah da kansa ya sanar da mu me ya sanar da mu man naha nafsahu amma tahawa duk mutumin da ya hana maransa abin da take so ya kwaɓe ta ya ja mata linzami ya taka mata birki to alkawarinsa da Allah fa innal jannata ma'awahu alkawarin kenan aljanna ita ce makoma kawai ga wannan ran in dai zaka ja wa ranka linzami shi yasa kamar yadda na gaya maka ka dinga magana da ita wallahi tana ji ka zauna wata lokaci kai kadai cikin duhu kana ɗakinka ko za ka kwanta bacci ku yi magana da ita wallahi tana ji wani lokaci in za ta hana ka alkhairi ka ce wallahi sai an yi za ka je masallaci dan zai halarto ita ma za ta halarto za su yi ƙoƙari su kankange ka Saɓa mata saba matan shine tsiranka biye mata kuma shine hallakarka malin yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fa'iza ja a ce kubara idan uwar musibu uwar bala'u'uka a lokacin da ta zo ita ce alƙiyama mutum ya ga duniya ta kare ta tarwatse ta rikice yau mai ta zakarul insanu ma sa'a a ranar wallahi mutum zai tuna duk abin da ya aikata a yanzun nan da nake magana aikin da kai daga fitan alfajir zuwa faduwar rana wallahi akwai da yawa da ba za ka iya tunawa ba na yau kawai ballantana na jiya ballantana na watan nan ballantana na watan da ya wuce ballantana na shekara ɗayan da ya wuce ballantana na shekara biyar ɗin da ya wuce to amma a ranan duk abin da ka aikata ko mai kyau ko mara kyau ranar duk za ka tana su sannan wa burrizatil jahimu liman yara za a bayyanar da wutan jahima wutan jahannama za a zo da ita ga duk wanda ike gani duk wanda ike gani za a fito da ita ga ta nan kuru-kuru da muna jan ana labarin wuta-wuta ya jama'a wuta bala'i ne shi yasa manzo Allah ce wallahi inda kun san abin da na sani wallahi da kun yi kuka da yawa da kun karanta dariya da kun yi kuka da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na masa wahayi idanuwansa sun gane mai abubuwan da mu ba za mu iya gani ba inda za mu gani kila da mun mutu wannan jahiman wannan jahannaman kamar yadda ya zo a hadisi a ranar tashin kiyama mala'iku ba za su jawo ta tana sanye da ainihin wato chain sarƙoƙi har dubu saba'in kowani can ɗaya a cikin dubu saba'in ɗin nan akwai mala'iku dubu saba'in su ke jawo ta suwa za a zuba kangararrun bayi annabi ce ana jawo ta wutan nan za ta kubuce a hannunsu a guje tana gangarowa tana so ta ƙara so inda bayi suke kawai ta fantsama ta mako ne kowa mala'ikun nan za su bi ta su kamo ta ana ta tabarza yadda ka san saniya ta ce. saboda ta ga abincinta Allah ya tsare mu da ita shi sa manzo Allah ya ce kar ɗayanku ya idar da sallah sai ya nemi tsarin Allah daga ababe guda hudu duk sanda kai sallah ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah ka tsare ni Allah ka kare ni kai min katangan tsari daga azabar jahannama wa min azabil qabr da azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamat Allah ka kare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal to amma ga yanzu saboda fitinar rayuwa za ga galibi kai baka damu da wannan ba kai abin da yafi damun ka rayuwa me za ka samu ya za ka yi addu'a Allah ya karkato da zuciyar wane ya baka kuɗi ya za a yi gwamna ya tana kai kira ka kai ma a baka appointment kai damuwarka kenan kuma wato ba labari ba ne ka zo ka ce ga kare ya ciji mutum ko ai baka ba da labari ba amma kana so ka ba mu labari yanzu shine a ce ga mutum ya ciji kare yawa yanzu za mu kashe kunne mu ji labari to abin takaici yanzu waɗanda ake gani malamai masu kira zuwa ga addini wallahi sun fi ka san duniya sun fi ka kwaɗayin duniya shi sa ka ga wa'azin ba wani tasiri yake ba saboda shi ma da ike faɗa har zuciyarsa ƙarya ike yi ba da gaske ike ba a ina kai fahimci wannan a aikinsa mayun umara mayun haji mayun addu'a mayun neman mukami dan adam ina zaka ina zaka wannan rayuwar kwana nawa ake yi a cikin duniya rigimar kanka kai kadai ta ishe ka balle ka je ka ɗebo rigiman shugabanci balle ka je ka ɗebo rigiman harkoki na amana ya za ka yi to duk wannan sharrin rai ne da take ziga ka za ka iya je ka kar a yi ban kai to wallahi in ka biya mata wallahi tallahi sai ka yi kuka Allah ya kare sai Allah ya ce fa amma man tagha amma kaga duk wanda ya ketare dokar Allah ya yi abin da ya ga dama ya kangare ya zama bujirarren bawa wa atharal hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya duniya ce kadai me yasa nake son ka duniya me yasa ban son ka duniya me yasa na zo duniya me yasa na ki zuwa duniya me yasa na baka duniya me yasa na hana ka duniya me yasa na je jana'izar ka duniya me yasa ban je jana'izar na ba duniya duniya in yayi dariya duniya in yayi kuka duniya akan ike soyayya akan ta ike kiyayya to wannan bawa ya yi asara ya jahilci wani fan rayuwa da haka duk mutumin da ya bar ransa ya saba wa Allah ya karya dokokin Allah to wallahi alkawarinsa da Allah fa innal jahima hiyal ma'wa wallahi wutar jahima ita ce makomarsa dan Allah bai tsoronka ba wani bawa da ya girma da Allah zai ji kunyansa in yi mai karan tsaye ya gagarasa a tattaka shi a wulakanta shi Allah ya kare mu da wulakancin duniya da lahira wa amma man khafa maqama rabbih amma kaga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ya ji tsoron matsayin ubangiji yana jin cewa duk abin da ike yi Allah na sane Allah ya san shi wallahu wallahu a'lamu bikum Allah ya fi ku sanin kanku wallahi ina gaya maka hatta tururuwa da take ‘yar ƙanƙanuwar ƙwaro wallahi Allah ya santa babu wani halitta da Allah bai san shi ba in baka ci ba wallahi ya sani in ka ci ya sani in ka faɗa ya sani in ka yi bacci ya sani in ka bayar ya sani in ka hana ya duk abin da kai wallahi ya sani Allah ya fi ka sanin kanka to a matsayinka na mumini kullum duk abin da kake ka dinga jin akwai mai iyar Allah tare da kai Allah na tare da kai da saninsa yana tare da kai da jinsa ya san duk wani motsinka subhanahu ta'ala. to duk bawan da ya ji tsoron mukamin ubangijinsa matsayin ubangijinsa ya tuna fa akwai ranar ƙin dillanci don haka wadahan nafsa anil hawa ya hana wa ransa abin da take so na san ranta to alkawarinsa da Allah fa innal jannata hiya lalle aljanna ita ce makomar wannan ran da haka kenan yan uwa wannan matashiya ce da malin yake ta gabatar mana sai ya ce fa in kana Allah ta'ala qad naha an idan ya kasance Allah ya yi hani game da aikata wani abu ko faɗin wani abu in zajara an to sai mutum ya tsawatu ya ja baya fa in tabaatu nafsuhu ila ma zajaraha anhu fa in tabaatu nafsuhu ila ma zajaraha anhu idan ko ran mutum tabaatu tabika ila ma zajaraha anhu izuwa ga abin da Allah ya tsawatar maka ka tsawatu ka iya kontrolin ɗin ranka ka iya ja mata birki har ta bika to albishirin ka fal ya'lam annahu min Allah azza wa jalla bi ba'al kai wannan bawa kana da wani kulawa a wurin Allah na musamman kai mutumin Allah ne in har ka iya takura ranka ka iya hana mata abin da take so wanda bai dace ba to wallahi kana da matsayi a wurin Allah malin yace wa anna hadhihi nafsun marhuma wannan sai ta zamanto rai ce wanda aka yi mata rahama da haka idan ka samu irin wannan rai wadda ta samu rahamar Allah falyashkurillah alkarima ala zalik to wallahi kai ta godewa Allah mai karamci akan haka ba dabaran ka bane ba iyawan ka bane amma ina so ku sani ƴan uwa ubangiji subhanahu wata'ala yana mu'amaltan bawa ne da irin abin da ke zuciyarsa duk wanda kaga ya zama balgatacce matsiyaci daman akwai tsiyar lokacin ya bayyana ta ne bai yi ba kamar misali ne yanzu waɗanda suka zama kidnappers kafin a fara kidnapping ɗin mutane wallahi in ka bibi zuciyarsa daman akwai ƙullin sharri akwai mummunar manufa dama ce bai zo ba yadda za a aiwatar ne bai zo ba sai gashi kwatsam lokaci ya zo sai Allah ya koro ka Allah ya kare mu da tabewa da haka ƴan uwa mu dinga bibitar ranmu mu dinga nazari da kyau kar ka yadda ka ɓoye kafirci da fasikanci ka nuna wa mutane kai na Allah ne wallahi Allah zai tozarta ka shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin al-fawaid yayi wata magana mai kyau a ƙarƙashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali mutum da tun tashin sa yana zuwa sallah duk wani aikin alkhairi yana yi amma abin mamaki a die minute sai a ga al'amuran sun canza da har ladan yana riga zuwa masallaci ko ba haka ba da watakila shi yake kiran sallah ana nan kawai sai ya samu as ne kuke faɗa ko cs ne da gwamnati ke bayar wannan sa ko sa da ssa ne ko duk ba akwai ba ka yi ɗan gidan gwamnati ya abin da ku yake gashi can ladanin gwamna masallacin da fana da albarka akwai ladanin gwamna a masallacin nan <laughs> wai abin da nake cewa shine bayanin da ibn al-qayyim magana ne mai kyau kuma abu ne wanda ya kamata mu yi nazarin sa da annabi ya ce mutum zai yi aiki irin na 'yan aljanna sai yana gab da mutuwa sai littafin da Allah ya rubuta cewa wannan bawan dan wuta ne shi sai ya rigaya sai ya fara sai abubuwa ya juya sai a ga ya fita a sahun mutanen kirki sai ya shiga ayyuka na asha sai ya bar ayyuka na nagarta sai ya bar ayyukan alkhairi sai kuma Allah ya kaddara mai mutuwa akan wannan mummunan aikin da ya zo yake daga baya sai ya mutu akai sai kuma ya shiga wuta domin innamal a'mal bil khawatim innamal a'mal bil khawatim abin daukar izina game da ayyukan bayi aikin karshe akan me ka mutu to shi ne malam ibn al ce ba yadda za a yi bawa ya bi Allah daga farko har ƙarshe sannan a ƙarshe Allah ya tabar da shi a'a akwai wata nifaka a zuciyar mai shi ai kai baka san zuciyar mutum ba wallahi sai Allah kai baka san mutum ba kai ba mama kai kanka baka gama sanin kanka ba dan audu mugun ice ko ya mutu sai an daure shi ba takin da ake wa dan adam ba na dan audu mugun ici ko ka mutu sai an daure ka to idan ya zamana a zuciyar mutum akwai nifaka akwai fasikanci akwai fajirci yana nuna wa mutane a zahiri shi bawan Allah ne shi salihi ne amma wallahi in ya kawo daga idan mutane aikin sa kare ba zai ci ba to a dami sai Allah ya tabar da shi Allah ya wulakanta shi ya tozanta shi in za a tara mai malaman garin nan kaf su lankaya mai kalmar shahada wallahi bai faɗinta saboda wallahi yan uwa mu zama mutanen kirki zahiran wa batinan zahiri da baɗini yadda kake a zahiri to ya zama a baɗini ma haka kake ina fata kun fahimta sai malam ya ce alam tasma'u rahimakumullah Allah ya muku rahama bayin Allah wai shin ku ji bane Ilama a akhbarakum maulakumul karim ga labarin nan da Allah ya baku annabiyin min anbiya'ihi game da labarin wani annabi cikin annabawansa wa huwa yusufu alaihi salam shine annabi yusuf tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ƙaulahu fadan Allah da yace wa ma nafsi ni ba zan iya kubutar da raina ba saboda me inna nafsa la'ammaratun bisu saboda rai mai yawan umarni ne da mummunan aiki la'ammara mai yawan umarni ne mai yawan ziga mutum ne ya aikata ba daidai ba illa ma rahima rabbi sai dai kawai ran da Allah ya yi mata rahama inna rabbi ghafurur rahim to wannan maganan kuskure ne don ba maganan annabi yusufu ba ne da haka malam mashhur kusa ya ce zai yi aiki a littafin da haka za mu dinga yi muna karanta littafin ku sauko hamish ƙasa ya sa lamba kun gani ya ce kaza ƙalal musannifu haka shi wannan malamin mawallafin wannan littafin ya faɗa wa ta'aqqabahu nasikhul asli fakataba filhamish nasikhul asl wanda ya kwafo asalin littafin fakataba filhamish sai ya sauko daga ƙasa sai ya rubuta wannan jawabin da za mu karanta me ya ce asawabu magana na daidai akan wannan magana na cewa annabi yusuf ne ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu anna hadha huwa kalamu mar'atil aziz wannan magana ba maganan annabi yusuf bane maganar matan Prime Minister Masar ɗin nan ce. Ƙultu sai malam mashhur ya ce, wa hadhal qawlu wannan zance na cewa ba maganan annabi Yusufu ba ne, maganan matan al'aziz ɗin nan ne, huwal ashhar shi ne magana huwal ashhur shi ne magana da ya shahara wal aliyak kuma shi ya fi dacewa wal ansabu bi siyaqi al alƙissa. kuma wannan bayanin shi ya fi dacewa da zubin zancen da ya zo a ƙissan wa ma'anil kalam da kuma ma'anar ma zancen hubun kafir fi tafsirihi wato kullum Alƙur'ani in kai mai saran gatari to a karkace zaka tafi eh sosai da sosai yanzu misali kawai wani ya zo kawai ce fawailun lil musalli azaba ta tabbata ga masallata ya shiru to kaga hatta kai ya shafe ka amma shi mai alkur'ani shi wanda ya maganan akwai waɗanda ya keɓe da su yake yi da aka ce allazina hum an salatihim sahun to in kana so ka gane wannan maganar kullum idan ka ga aya ka koma ka karanta farkonta ka gangaro ka haɗa da ta, sai ya gaya maka asalin saƙon ai lokacin da shi al'aziz ɗin ya yi mafarki na ya ga ƙanjamammun shanaye ya ga busassun shuki waye waye waye waye yana da malaman fada to shi malamin fada shi kawai ba abin da zai inda zai samu duniyarsa kawai ne yake karkata ba ai inda baki ya karkata na miyau ke ba. da haka da sarki ya ce ku fassara mu suka ce adghafu ahlam wannan yan fafarki ne wannan ba kai ba gindi to shi wancan dan fursunan da suka zauna tare da annabi yusuf a gidan yari ya tuna fassaran da annabi yusuf ya yi musu na mafarkin da suka yi ɗaya ya ga yana ɗauke da me a gurasa ɗaya kuma ya ga yana tatse giya na sarki annabi yusuf ya yi musu fassara kai za a sake ka kai za a kashe ka to sai ya tuna sai ya ce wanda kara ba da umma ana una bi ukum bi ta'wili fa arsilu kutura ni shi ne ya tafi sama annabi yusuf ya ce yusuf ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya ya'kuluhunna sab'un hijab wa sab'i sumbulatin khudr wa ukhra yabisat la'alli arju ila an-nas la'allahum ya'lamun qala tazra'una sab'a sinina da'aba ma hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu nasu wa da ya masa wannan fassaran ya zo ya gaya wa sarki ga abin da zai faru kuma ga yadda za a fita daga matsalan fari sai sarki ya ce to wannan malamin naka shi bai ma taɓa sanin annabi yusufun ba bai taɓa ganin shi ba sai ya ce ka je ka zo min da shi da aka zo ya samu annabi yusuf ya ce mai gari ne ya ce a zuwa kira ka sai shi annabi yusuf ya ce a ma balin niswa Allah ta qatta an kai in fita a gidan nan a me labarin matan nan da suka kira ni suka yi min taron faran dango za su yi min yaga-yaga saboda kallo na ma suka yanyanka hannunsu ya ake ciki ka zo ka ce wani sarki ban fita da haka ni sai na ji labarin ya ake ciki shine sai ya koma sai sarki sa a tara mai mata shine ya ce da su ma idra idh rawattunna yusuf an nafsi yanzu yana magana da mata a fada kai me labarin ku ne me sha'aninku ne game da labarin annabi Yusuf da kuka yi sa kuka neme shi don kaza kaza kaza kaza kaza kullu hasha lillahi ma alimna alaihi min su duka matan suka bude baki suka ce ah subhanallah so wallahi mutumin kirki ne ba mu san shi da wani aikin asha ba to sai Allah ce qalat imra'atul aziz al'ana hashasal haqq ana rawatu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin shi yasa ka ba Allah ko daren dadewa sai ya wanke ka shi yasa duk mai tsoron mutane wallahi ba za ka taba zama jarumi ba in dai akan gaskiya ne ba za ka taba samun biyan ka ba in abu ya tabbata gaskiya nufi Allah da zuciyarka dogara da shi mai sharri ya dade bai yi ba mai ƙazafi ya dade bai yi ba ko daren daɗewa za a dawo nan take ta ce a yanzu gaskiya ta yi kanta gaskiya ba yusufu ba ne ya neme ni ana hu an ni din nan ni ne na neme biya mun bukatata wa innahu la min as-sadiqin wallahi yana cikin masu gaskiya zalika li ya'lamu anni lam akhunhu bil ghaib kuma na faɗi wannan ne dan ba ya san cewa a bayansa ni ban ha'ince shi ba gaskiyar abin da ya faru kenan saboda me wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin da ɗai Allah ba zai taɓa shiryar da makircin maha'inta ba duk mutumin da ya zamanto ha'ini azalimi, macuci wallahi ko daren daɗewa Allah sai ya kunyata shi shine sai ta ce wa ma ubarri'u nafsi kuma wannan abin da nake abin ni fa ba ina wanke kaina bane ni mai laifi ne inna nafsa maratun bisu lallai rai mai yawan umarni ne da mummuna illa ma rahima rabbi sai ran da ubangiji ya yi mata rahama to shine anan ibnu kasir ya kawo maganin cewa wannan magana ba ta annabi yusuf bane wannan shine abin da ya dace da siyakin aya sannan sai ce wa fit kabir a cikin tafsirul kabir na ibnu taymiya juz'i na biyar shafi na 79 ibnu taymiya wa qad qala kathirun min al mufassirin akwai da yawan malaman tafsiri da suka ce inna hadha min kalami yusuf cewa wai wannan maganan anni yusuf ne wa minhum man lam yadhkur illa hadha alqawl cikin su akwai wanda ba wani magana da ya faɗa in ba wannan ba wa huwa fi ghayatul fasad wannan magana na cewa maganan yusuf ne wallahi ya kai makura wajen ɓaci da lalacewa wala dalila alai ba wani hujja akan haka balil adillatu ala naqidihi dalilai na nuna kishiyantar haka wakala yace qabala zalika aqbal ayatul mazkura ibnu tamiya a ƙarshen ayan nan da aka ambato kuma yake cewa min kalamin ra'atul aziz wannan cikon magana ne na matan prime minister kama ya dullu Alƙur'anu ala zalik kamar yadda alqur'ani ya nuni akan haka dalalatan bayyana ya to ya nuni nuni a bayyane la yartabu fiha man tadabbara Alƙur'an, duk mutumin da yake lura da ƙur'ani yake tadabburin Alƙur'ani? wallahi baya kokonto akan haka wa auradal al-aya qablaha sai ibnu taymiya ya koro ayoyin da ke gabanin wannan ayan wanda muka karanta wa qala sai ya ce fa hadha kulluhu kalamu imra'atil aziz wannan gaba daya zancen wannan mata ce ta imra'atil aziz da ta yi wannan bayanin wa yusuf in zaka fi sijin a lokacin da ake wannan tatabar zan a fada shi annabi yusuf can yana gidan kurkuku lam yuhdar ba'da eh, ba'du ila al ba a ma zo da shi ba fadan sarkin wala sami a kalamahu wala ra'ahu bai gan shi ba bai ma ji maganarsa ba duk wannan magana ce wadda aka yi a bayan annabi yusufu alaihi assalatu wassalam to gashi lokaci ya riga ya yi yanzu ina ganin sai mu tashi a bari mu karasa wannan fa yuqalu inna nafsal ammara almarhuma hiya ma'suma allati asamaha Allahu azza wa jalla lallai rai mai yawan umarni ta ziga ka ka kibiye mata to wannan ita ce rai da Allah ya yi mata rahama ita ce rai wadda Allah ya kare ta ya tsare ta daga ainihin wato hallaka sai idan mun zo sati mai zuwa sai mu ɗora daga inda muka tsaya Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu ya sa mu fi ƙarfin ɗabi'unmu Allah ya daidaita halayenmu Allah ya gyara mana halayenmu Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa Allah kada ka sa karatun bai zama daban aikin mu daban Allah ka sa ayyukan mu ya gaskata abin da muke karantawa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh